gula to yanzu dai baki da aure a yanzu ba ni da aure for sale ce ai to amma yanzu baki ma samu ba nan ba a ban samu ba lalabe nake yi saboda kin san mazan ba kwano bane balle ka kwankwasa ko gogo ka zabi wanda zai ke da dan kwari kwari ko babu wanda ya taba kawo mm, tallan hajarsa a da yawa ana samu amma kuma kin san haka ga mutum mai dan ruwan sha mm. i lallabuwa za a yi min dabara ni ko sai na zo ne a dalilin abas. ke kuma da wace kika zo wataƙila ni ce zan sayo baban abas duka kashedi ne ya kani gidanku abas ya gani ya ce duk duniya ni yake so kuma ni yake so ya aura sai dai kuma ni ba zan iya soyayya ɗan iska shashashen yaro sangartacce irinsa ba na masa kowane irin rashin mutunci amma da yake bashi da zuciya ko da yake ban san waye biyo ba baban nashi koke. Abbas ya je ya yi shaye-shayensa ya kwashi abokansa in iska irinsa suka kwashi makamai suka je gidan su wanda nake so na aura ya alkawarin cewa zai wa ta fyaɗe idan har masoyin na bai rabu da ni ba ina so ki gaya wa ɗanki cewa ya rabu da ni ba na son shi kuma ba zan taba san shi ba ke mara kunya kin gama tsara taki da da barazana ki zaki tafi ba barazana nake ba amma idan har dan ki bai ji magana ba zaki samu mummunan labari je mai ganga je betuwa je gandima daru je gandima je giwa je alaikum ina eh, yin ni anti ni ta budurwan mijinki kiran kiniro niro Allah ke bari ya aure ni wallahi su ne ni kai ko kaka ina son in aure shi ba ke bari wallahi yan da bala'i kika yawo sina dai ta ce ta zo daga Jerusalem ni kuma na ce na yi karatu a alƙalam muna cikin labari sai na ji an ce salam da na buɗe kofa sai na ga diesel da galan wai ya biyo ya ban caja na da na manta a gidansu da agogo na ya ce wace ce nan kamar nana ita ta taba ware min da sadaki na ka san na taɓa gaya maka zan yi aure lokacin da na rame kaman a hure na haɗa lafe da sadaki na kai a tare da na ji gidan aka ce sun ware sai ya ce sannun ki lashe na ce dakata na san is not funny Johnny ta ce mun tana da iphone ba na ganta da joni amma yanzu please ki yi mana bayani hmm. sai ta ce a'a kai to gaskiya diesel baka kyauta ba kiran da Allah <laughs> kai to gaskiya wannan abun dariya ne ma ha ba diesel ashe laifinka ne to Allah sarki you kaɗai kadai na sa sha'ani na bana ta boka bana tsubu garabi na bida na samu kariyar maki ganin bayan mu sai shiwa kuma sai larabaci yan